Kalangu, studio Kalangu. Kalangu, studio Kalangu. Karfe biyar da minti talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya suma gabatar da labarai da harshen Hausa. Masu raro Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku shi ƙarin bayani dangane da manufar gwamnati na kawo gyaran huska ga dokokin zaɓe. gwamnatin nijar ta karyata wani bayani na gidan radio france international wato dangane da batun mika sadika da fidan tsohon shugaban kasar ta libi za gudanar da wasannin fima a cikin watan desambar mai zuwa a garin agadez a shirin musamman za mu shi bayani dangane da ranar duniya ta daina amfani da takardu Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, a 'yan kwanakin da suka gabata ne ministan harkokin cikin gida bazin Mohammed ya kafa wani kwamiti da zai yi nazari domin kawo gyaran huska ga wasu dokokin zaɓe. Sai dai wannan matakin ya janyo cece-kuce a Nijar. Yahaya Garba, sakataren dindindim na Majalisar Sasanta Ringimun Siyasa sai NDP, kuma mamba a wannan kwamiti ya bayyana cewa gurin da aka sa gaba shine gyara wato kawo gyara ga wasu kurakurai da doka zaben ta kumsa. abu ne wanda 'yan siyasa suka tambaya abu ne wanda 'yan hular hula suka tambaya abu ne wanda abokan mu'amalar Nijar suka tambaya Tun da sanin kowa ne zaɓe ma ga wani na ƙarshe an ga matsaloli da yawa cikin waɗannan dokoki na zaɓe su ne ake so a gyara yanzu jam'un siyasa ko kuma wani dan takara an keɓe musu wani lokaci wanda suna iya su ta yi wajen babban wannan koti wanda ke kur constitutionnel su zo su ce ba su yarda ba su ce ga hujjar su bisa ga wanga ba su yarda ba suna so wannan babban koti ta diba ta musu shari'a an keɓe lokaci na a samu a yi wannan shari'a ko kuma a ba mutane wannan dama ta su je gaban wannan koti su ga matsalolin su su ga ra'ayin su su kai shari'a su kuma nan wanga bangare shi wannan babban koti wanda ake cewa kundi wanda ake cewa constitution wanda komi daga gare shi ne ake zuwa shi kuma ya ce gashi in manda ko wa'adi na president ya kusa kare ya kawo saura kwana 40 ko kuma saura kwana 30 lokacin nan ta kamata a yi gewaye na farin na zaben president kenan duka duka kwana 40 ne an ka kebe sai ma an doka da yawa na a tsara zabe zagaye na ɗaya zagaye na biyu yi saka muku. ya Garba kenan sakataren dindindin na Majalisar Sassan Rigimun Siyasa wato CNDP. A zandar ƙura ta lafa kwana ɗaya bayan artabin da ya shiga tsakanin ɗaliban jami'a da kuma jami'an tsaro. wakilin alikita ya aiko mana wannan rahoto da muntar muhammadu ya fasara an sako mambobi biyar na hadaddiyar ƙungiyar ɗalibai da aka tsare bayan sa bakin ƙungiyoyi kamar su majalisar mashawarta na matasa ta jiha a yau ma da safe an jibge jaman tsaro ko ina a zagayen jami'o'i da kuma makarantu domin zaman jiran ko ta kwana babban sakataren hadaddiyar ƙungiyar ɗaliban jama'a ta zandar ya ce zai shigar da karar jami'an tsaro da suka afka musu kuma suka tafka ta Asa na lalata lalata motocin ɗalibai da kuma malumman su. A yau dai an dakatar da karatu a cikin jami'ar, kuma ƙungiyar ɗalibai ta buƙaci nan da ranar 31 ga watan Oktoba ya kamata a biya musu duka buƙatocin da suka ginda yawa gwamnati. Duka ƙoƙarin da Studio Kalangu ta yi na tuntuɓar gwamnan jiha ta wayar tarho abin ya ci tura. A gaida Muntari Muhammadu, malaman makarantu magoya bayan ƙungiyar kwas sun soma wani yajin aiki na ini uku yau a duk faɗin ƙasa wannan shine yajin aiki irin sa na biyu da malaman ke yi a cikin wannan wata na oktobar domin ganin gwamnati ta biya musu bukatunsu kamar biyan bashin albashi da suke binta da kuma ba da lambobi wato matrikil ga malamai sama da dubu hudu da aka dauka cikin aikin gwamnati a shekarar dubu da goma sha biyu a huskar kananan makarantu gwamnatin nijar ta mai da martani dangane da wani bayani da gidan rediyo faransa international ya yi kakakin gwamnati asmana malam isa ya karyata zancen cewa gwamnatin ta karbi kudade domin ta mika sadi kadafi dan tsohon shugaban kasar libi ga hukumomin kasar na yanzu ya bayyana hakan ne a wata wasikar da aka rubuta a ran 21 wato ran ga wannan watan na oktobar muntarin muhammadu na da ƙarin bayani a cikin wani rahoto Sadi Kadafi ɗan tsohon jagoran ƙasar Libya Muammar Gaddafi ya nemi mafaka ne a Nijar a watan Satumba 2011 wata ɗaya kafin kifar da gwamnatin babansa. Kuma ƙasar Nijar ta miƙa Sadi Gaddafi ga hukumomin ƙasar Libya shida ga watan Maris 2014 bayan sun ta nuna buƙatar hakan sau da dama. Shekaru biyar bayan mutuwar Muammar Gaddafi ranar 20 ga watan Oktoba a yayin wani shiri da kafar yada yada labarai ta yarfi ta shirya wanda ta yi wa lakabi koyaya makomar 'ya'yan Muammar Gaddafi bayan kifar da gwamnatin Muammar Gaddafi inda a cikin shirin sun ambato cewa ƙasar Nijar ta mika Sadi Gaddafi ne zuwa ga hukumomin Libya bayan da aka baiwa ƙasar Nijar miliyon biyu na dalar Amurka. Bayanan da hukumomin ƙasar Nijar suka ce abu ne mara tushe balle asali kuma shafawa ƙasar Nijar kashin kaji ne. A cikin wata wasiƙa da hukumomin ƙasar Nijar suka aka wa Radio rf ta hanyar kakakin gwamnati Asumani Malam Isa ya ce ƙasar Nijar tana ci gaba da rike kyakkyawo hulɗa da ke akwai ta makwabtaka tsakanin ƙasashen biyu kuma ya yi watsi da cewa miƙa Sadi Gaddafi zuwa ga hukumomin ƙasar Libya sai da aka baiwa ƙasar Nijar maƙudan kuɗaɗe ne. Daga 15 zuwa 17 ga watan Desambar na wannan shekarar ne za a gudanar da wasannin fima a garin Agadez. a yau ne shugaban waɗannan wasanni alfadi ya bayyana haka a yayin wani taron manema labarai da ya kira a cibiyar al'adu ta ssfn wasannin na fima za su gudana haɗe da na sallar 18 ga watan disambar Gade alfadi da ƙarin bayani. Kun san a shekarar bara mun shirya tsaf domin gudanar da wasar fima sai aka soke wasar saboda dalilin matsalolin tsaro. Muna da wadatattun kuɗaɗe muna da kuma isassu masu kirkira. Mutane ne waɗanda suna shirye. A ɓangaren kuɗaɗe waɗanda suka buƙaci zuwa kuma suka fasa wannan ba matsala ne ba. Sai dai waɗanda suka sake dawowa suna da yawa. A bangaren mutanen da muka ɗauka domin su gudanar da shirye-shirye muna tare da su mutane ne da muka saba aiki aiki tare da su waɗanda su ne suka shirya wasan fima kuma su ne za su tsara ta za a buɗe taron ne ranar goma sha shida da misalin karfe hudu na yamma inda za a gwada gasar iya ado da kuma iya shiri ranar goma sha bakwai ga wata za a ƙaddamar da rijiyar firaminista bayan haka kuma za a ci gaba da wasannin fima tare da mahalarta taron na ƙasashe daban-daban Kun saurari fasarar kalaman wato alfadi kenan shugaban wasannin fima. Ofishin ministan sake farfado da al'adu ta hanyar cibiyar al'adu CCOJ ya wato ya keɓe mako ɗaya na wasannin al'adu na kasashen Afirka. Hakan ya wakana tare da haɗin gwiwar Sediyawo da ofishin ministan harkokin waje da wato haɗin kan Afirka. wasannin waɗanda su ne karo na hudu da Nijar ke shiryawa sun sami halartar 'yan kasashen yankin Sidiyawo da ke zina a Nijar. Ashiru waje shine mai kula da tsare-tsare a waɗannan wasanni ya kuma yi wa Sumana Amadu ƙarin bayani. Abin da aka sanya gaba a ciki shine cewa zaman lafiya da kwanciyar hankali. Na saboda ƙasa duk komin arzikinta, komin nagartarta, in ba ba zaman lafiya, in ba kwanciyar hankali, to banza ne. In abin ciki gare kama ka rasa za ka zauna ka ce. 'yan kuɗi gare ka ka rasa abin da za ka saya. Nijar kuma ta yarda cewa wa'annan ƙasashe da suka zo komin bambancin su na al'adu na addini da sauransu kuma an yarda a zamana tare da su. A can cikin ƙasashen su akwai 'yan ƙasa musu masu na zamne. Nauyin da mu muka ɗauka ne don saboda Afirka gaba ɗaya koko da take yi na a ce kasashen afirka sun haɗe wuri guda idan hori bai darata baki ba idan tsanwa bai ta ja ba harkoki ba sa tafiya kenan cikin ƙasa in wace ƙabila kake in wace ƙasa kake ya kamata a ce kowa ya darata kowa to labarin da muku ne fara ganin wato studio kalangu kungiyar kwallon kafa fenifut ta shirya wani taron muhawara ko kuma taron horarwa daga 24 zuwa 26 ga wannan watan na oktobra domin jama'ai masu jagorancin wasannin kwallo da kuma kula da ba da takardar da ake kira lisans ga 'yan kwallon. Makasudin wannan horo shine karawa shine wa wato jami'an sani a fannin aikinsu. matar Muhammadu ya tattauna da Isa a hore ɗaya daga cikin masu bada horon. taro ya kunshi kala-kala da ya zuwa kala hudu akwai komisar da mace wanda ake cewa kamar su ne magabata wanda suke a sunan fenifut duk macikin da za a yi su ne gaba su suke kula da wannan akwai wanda eh, suke kula da lisans masu tambaya tun da dai maci ba a yin shi in babu lisans wanda suke takardu wanda ya kamata su kimsa takardu wanda ya kamata a yi ma mutum lisans eh, juwar a mishi lisans ko kan kadron su ma sai an musu horo akwai tms wanda juwar zai hutu da kasa waje ko ko namu wanda za shi kasa waje wanda ke cima transfer shi ma sai an musu horo wannan wanda suke wannan aikin kuma akwai license de club shine wanda yau club club wanda za su za su yi kwambala a sunan kaf. dole akwai matakai wanda ya kamata sai sun kumsa in baka sani ba kaf tana iya hudda mutum ta hudda kaf. kaf kenan sai an musu horo kan wannan shi yasa muka tattara su an yamai mun yi da league na doso da talabiri da yamai da komisar kin kasa wanda suke nan da kuma sekretar general duk na club kin da suke cikin wannan jaha yanzu 29 da wata zuwa 30 da wata za mu je maradi mu yi shi na mutanen waɗannan wanda suka kunsu wanda suka fito daga difa daga agadas daga tawa da maradi da zandaya isa afuwar kenan wato mai bada horo a cikin kungiyar kwallon kafa da ake kira fenifut yanzu kuma sai a dakace mu sauraron shirye-shirye isiro kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na isiro kalangu ina so kuma ina yadawa Karfe biyar da minti arba'in sai kuma shirin namu na musamman. Yau ashirin da biyar ga watan Oktoba ranar duniya ce ta barin aiki da takardu. Amfani da takardu na da tasiri a kan ci mai ɗorewa idan aka lura da abubuwan da ake sarrafa takardun daga gare su. Muntari Muhammadu na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. Ma'aikaci a wuraren da aka ci gaba yana aiki da takardu da yawansu ya kai nauyin kilogram 70 zuwa 85 a duka shekara. Wannan yana da tasiri kwarai da gaske bisa tattalin arzikin kamfanoni da kuma illa zuwa ga muhalli. Ranar da aka keɓe a duniya na barin aiki da takardu ya mayar da hankali ne akan faɗakar da jama'a akan illar hakan. Ila Kane ɗaya daga cikin 'yan jarida masu yaƙi bisa kare muhalli. Eh, Takardun da ake yi da icce idan aka takaita amfani da takardu tamkar an rage kashe icce ne. Ina ganin akwai buƙatar a dubi wannan lamari da idon basira. Wata matsala kuma shine matsin lamba da takardu suke yi wajen muhalli. Ina ganin wannan rana da aka keɓe a duniya domin dakatar da aiki da takardu abu ne mai matuƙar mahimmanci. Eh, abu ne mai matuƙar wahala ga kamfanoni su dakatar da abin da suka saba. Duka da yake akwai mafita wacce ita ce aiki da takardu daidai iya buƙatar shama'a. Tawaye na bazaga mai kula da wani kamfani ne na buga takardu. Kamfanin buga takardu cewa da infirmeri ba sa aiki da takardu. Infirmeri kawai suna samar da takardu ne domin mabukata musamman ma ma'aikata. Muna son faɗakar da masu amfani da takardu su rage saboda kare muhalli. Saboda yawaita amfani da takardu yana haddasa matsaloli kwarai da gaske musamman ma na gurgusuwar hamada a cikin ƙasa. Va occasionner la désertification dans nos Akwai dai buƙatar duba yiwuwar rage amfani da takardu da ake ɓatarwa, inda takardu ne shara na uku cikin hudu akan abubuwan da ake amfani da su a cikin ma'aikatu. Mun san ana yin takardu ne da itatuwa, Don haka idan aka rage ko kuma aka dakatar da aiki da takardu yana taimakawa wajen kare gandun dajin da muke da shi. Mayar da takardu bayanai a bisa na'urori abu ne mai amfani musamman ga kamfanoni sai dai abu ne mai matukar wahalar gaske wajen tsare sirrin musayar bayanai da kuma wata matsala ta daban shine karuwar shan wuta wajen mayar da abubuwa a cikin na'urorin zamani. a gaida mantarin muhammadu dauke da wannan rahoto a cikin shirin namu na musamman wanda shi muka karshen labarin namu na halashen hausa na mulkin yau zan barku tare da musa hassan ya kama ku labarai da halashen zauramanci a huta lahiya Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. kan lamba 99.4 gajeren zango. A Zandayar. Daga da rediyo Shugaba. A kan lamba 105.5 gajeren zango. A Doso. Daga da rediyo Fara'a. A kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Daga da rediyo Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. Daga da rediyo Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da rediyo Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. and tare da Radio Tebose a kan lamba biyar gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa a kan lamba 107 gajeren zango. A Filinge tare da Radio Muryar Talaka a kan lamba biyar gajeren zango. A Difa tare da Radio Amfani a kan lamba 100 gajeren zango. Kalangu.